mata filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a wannan shirin namu na filin mata wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. A yau dai filin mata ya karkata ne ga kaciyar mata a kasar Nijar sanadiyar sa da kuma illolinsa. Da yankewar al'aura na mata ko kaciyar mace yawanci ana yin su ne kafin yaro ya yi shekaru biyar. A cewar Plan International wannan aikin ya shafi 'yan mata da mata miliyon 200 a ƙasashe 30 na duniya. duniya kuma ana yin sani. ne musamman ma a Afirka inda aka kiyasta yawan wa'anda abin ya shafa sun kai mata da 'yan mata miliyan 91.5 masu sama da shekaru tara a halin yanzu suna rayuwa tare da sakamako wannan kaciyar. Har ila yau a Afirka an kiyasta cewa 'yan mata miliyan uku a kowace shekara suna cikin hatsarin wa'annan al'adun gargajiyan masu cutarwa. Idan halin da ake ciki yanzu ya ci gaba, ƙarin 'yan mata miliyan 86 tsakanin shekaru 15 zuwa shekaru 19 suna cikin barazanar kaciyar nan nan da shekarar 2030 haka kuma a cewar DHS program ba a san komai game da aikin kaciya ba a nan kasar Nijar tunda cikin mata 7,577 masu shekaru 15 zuwa 45 da aka yi bincike kashi 28 ne suke cewa suna sane da hakan mata ne daga yamma mai wa'anda suka kai kashi 61 bisa ɗari wa'anda ke matakin sakandare kuma 54 bisa ɗari zabarmawa ne 51 bisa ɗari fulani ne 57 cikin ɗari ƙabilu ne da suka fi ba da bayanin cewa sun fuskanci wannan kaciyar ina ne asalin kaciyar nan take menene illolin kaciyar nan ina aka kwana yau game da batun kaciyar mata a ƙasar Nijar domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka kasance da da mun kai la hafsatu e, sakataren dindindin ne na kawar da cutar yoyon fitsari haka kuma muna tare da madam hassan hassana ungozuma ce da ake cewa sage farm da kuma malama uwar gidar dullai maimuna ta koni prat baki muna muku barka da kasancewa tare da mu barka To, madalla malama maimuna da ku dai za mu fara 'yar kungiyar ko ni farat kuke ku ba mu karin haske a game da kaciyar mata assalamu alaikum wa alaikum assalam shi dai kaciyar mata wani abu ne kama al'adu ne da ake yi tun ba yau wato da harkar jahilci ake nan wato ana yin shi a cikin ƙasanmu to saboda haka mun ga dai lalle iya duk wanda suka zama yara ne na mata suna nan suna fuskanta da wannan matsala ta a sa su kaciyan nan mu abin da muka sani kaciya dai ta maza ce amma yanzu mata su ma ana musu kaciya nan to shi yasa cikaskin da suke samu suna samun muhallu da yawa da matsatsalu da yawa mm-hmm. eh saboda shi ne muke neman mu muna yaƙi da wannan abin don saboda eh, mu waye musu kanu da lalle azimin wannan abu a bar shi don saboda al'ada ce wadda ba ta gari ba al'ada mm. ce wadda ba ta da kyau mm. wa'anne irin ire-iren kaciya ake samu a ƙasar Nijar to ciyar da ake samu a ƙasar Nijar lalle akwai wadda ake ce ma ƙaramar kaciya dai ce ta ɗan guriya. ɗan guriya kowa sani in an ka yaro sai a ta yi a ba wanzami ya leƙa ya gani ya ce lalle azima akwai ɗan guriya ciki a ɗibi. Mhm. to baya da haka kuma akwai kaciya babba wadda ake cewa ita sai wato dan dabinin shi ake hidda kuma da labban na yan ƙanana biyu annan su ne ake ciriya sai a hidda mm-hmm. to wurin hidda na aka ɗebe su to sai ka ga wurin ya zo ya liƙe mm-hmm. in ya liƙe to shine ke kawo matsala da yawa mm-hmm. matsalar da shi ke kawo kuma kamar ko da an yi mata almicin za ta samu matsala cikin zamanta kamar na ko allah ya sa ta samu juna biyu hakan ga mhm. hallo kuma wurin alimenta ma mhm. don saboda duk wadda an ka ciya matsalar da ke gare ta gani ne take kamar shi dai namijin ba isarta mhm. don saboda an hidda mata abin da ya kamata wato ta zama ya mace kuma ta san menene ya mace take bukata mhm. eh to saboda shi ne muke yaƙi da wannan abun don ba da kyau ana iya cewa dai kenan kaciya iri biyu ake samu a kasar Nijar eh to kaciya iri biyu dai ne mu dai nan dai muka gani don saboda ita dai ce muke gani muke yaƙi da ita kuma nan zan dawo gare ku insha Allah malama hassana zan dawo gare ku mm. menene sakamakon kaciyar mata a matsayin ku na ungozuma ko kuke kula da mata to bismillah abin ga sakamakon dai mu eh, wurin aihuwa eh, kaman muna karban su waɗanda an kai ma kaciya mhm. da ana kawo su aihuwa to wurin aihuwan nan akwai babban matsala mhm. matsala da akwai iri biyu ne kamar matsalan mun sun taho aihuwan warin nan ma mhm. eh, in mun diba kamar abin gaba kinta in tana yi aihuwa da kanta wannan ba matsala sai aika ta ta yi mata abin ga operation Eh, akwai wadansu na biyu kuma wadanda za su aihuwa ga kai na da so ya hita bai hita bai hita sai an kara mata wannan kari shine epizotomi epizotomi ma ana yi kamar karin nan wurin aihuwa suna sosai an yi ta bisa ba kasa ba to kin ga babban masala kenan mhm. an kara musu in ta samu ta aihu lokacin nan su kuma matsalar da akwai shi ba ma dumke shi kuma sai ana bar shi haka nan zai warcewa ana musu magani Eh. shin ko akwai wasu cututtuka da wa'annan da aka yi wa kaciya suke fuskanta akwai cututtuka tun da dai wurin kaciya ma ga abin ga zub da jini da suke yi zub da jini ana samu mu muna samu abin ga waɗanda a ce kawo suna zub da jini kin san ko an zub da jini da yawa ana rashin jini to wannan sai an abin ga an nemo an kai su wurin santar babba da za a samu su jini in an sa jini kuma akwai infection da suke yi ko kuma infection cin nan shi ma sa an yi musu magani eh. ana iya cewa suna warkiya kwata-kwata da wa'annan cututtukan suna warcewa tun da in sun taho da wuri komi kowane malati in ba zo da wuri gidan likita ba a samun maganin shi sai an tashi da wuri an kawo mutum inda an kawo su da wuri akwai magunguna suna warkewa amma dai wurin aihuwa shine matsala kuma matsalan ma akwai na biyu na yoyon hisarin nan eh mhm. suna samun yoyon hisari tunda madan maimun ta ce kaciya iri uku ne iri iri ne mhm. akwai guda da ke sa matsalan ga aihuwa mace ta samu abin ga yoyon hisarin nan <coughs> mhm. mm. to zan dawo gare ku insha Allah malama hafsatu in dawo bangaren ku yaya al'amarin kaciya yake a kasar Nijar a matsayin ku na ma'aikatan ministan wannan bangare dai abin da ya sama na zo wurin wannan muhawara an san kaciyar mata yadda hajiya hassana ta haɗi akwai cutar yoyon hutsari mhm. kowa ko ya ce cutar yoyon hutsari an san ko ne hutsari ne da yake zuban mamace ba dan so ba kuma ba dan ta sani ba mhm, mhm. wanda zai kai ta kowa ya kyame ta mijin ma da ya arme ta ya barta uwayen da suka ahe ta yau da gobe sai Allah shi ma ya barta don bisa wannan duk ka yakin da muke nan muna yi bisa cutar yawan hutsari yankan kaciya yana ciki mhm. kun san wake wannan kaciya wanzan mai mace ko namiji wurin yanke wannan da me suke yanka da aska yanzu ko kowa ya san yanda yankan aska yake in ba a ɗauki matakai ba kuma da wuya a ɗauki matakan da za a ce kan a ce an yi wannan yankan an ɗauki matakka kenan wannan askan tana yiwa daga nan a samu kwayoyin sida kuma yanda hajiya hasana ta faɗi ta ce ana zub da jini wanda ya zub da jini da yawa Kun san ta kai ta ga rai ma kuma bancin wannan akwai infection da kaman kwayoyin cuta ne da za a samu wurin wannan askai wannan kwayoyin cutan tana sa har mace ta rasa rai ko in ta yi ran ma aihuwa za ta gagare ta shine babban matsala yanzu ana iya mm. cewa kamar wannan al'amarin na kaciyar mata yana na yana ci gaba koko yana na yana ragewa a kasar nijar to yanzu wajen ci gaba sai in ce ana ɗan samu me yasa na ce ana ɗan samu ƙungiyar da nike kula da ita kamar yadda na haɗi muku kungiya ce wadda take kulawa da duk aikin da ake bisa cutar wannan yoyon hutsari ga mata alhali ku na haɗi muku kaciya wurin kaciya ana yi wa a samu cutar yoyon fitsari da kundin namu da gare mu wanda ko ina muke ka'idewa kowace jiha tunda wannan cikin Nijar jiha takwas ke da kwai cikin jihar nan takwas dukkan muna da likitocin da suke maganin wannan cuta kenan muna da kundin da kowane wata sai sun aiko mana a wata mace nawa kuka samu cikin masu yoyon hutsari sai waye gari muka ga kun san da da ake cewa cutar yoyon hutsari ta ake bayan doguwar nakuda ina ne ake samun yoyon hutsari he aka gani wannan sakamako da suke aiko mana akwai cutar hutsarin da ake samu bisa wannan kaciyar mata mhm. kenan sai muka yabe muka gebe ta daban muka zama na muka samu cutar yoyon hutsari bisa doguwar nakuda da cutar yoyon hutsari bisa kaciyar mata mhm, mhm. a kaɗan ma zan haɗi muku nan a shekara alaf dubu biyu da ishirin a jihar da magaran an samu mata hudu wanda aka ma wannan kaciyar mata suka yi yoyon hutsari a tawa an samu mace ɗaya wannan duka a dubu biyu da ishirin me a dubu biyu da goma sha tara mun tafi aiki tunda ana gayyal aiki duk matan da ke da cutar yawan hutsari a tura a ga masu jiha guda a yi musu aiki sai cikin wannan mata da aka kawo masu yawan hutsari he muka ga har da yara yara guda biyu ɗaya na da shekara biyar ɗaya na da shekara bakwai an kawo su an musu kaciya wannan yaran na ibo hamani ne ga sunan hutsari na zuban musu bisu san ba cuta ce gare su tun da su tun rayuwarsu tun suna yara aka musu wannan kaciya wallahi duk wanda ya ga yaran ga sai ya yi hawaye za mu dawo gare ku insha Allah malama maimuna eh, yaya za a bayyana dagewar wannan aikin duk da kasancewar wasu dokoki da ka ɗauka a nan ƙasar Nijar. lalle dokokin da aka ɗauka kun san shi dama inda duk aka kawo dokoki inda suna kaci cikin al'umma mhm. ya kamata a ɗauki matakai matakakin nan da an kai lalle an samu sanda ta iko wanda ya kamata ta bugi kowa kun gane don saboda lalle an kai an samu kuma mun ciwo kan abin saboda lalle wa'anda suka yi wannan aiki ko ko wanda an ka sani suna yi ana cewa kama a kai su gidan juju kuma da su da kamar duk al'ummar su inda uban da uwar da duk mutanen su ya kamata a kai su can a shi su ko a sa su kasu da jikka ashirin wanda za su biya na shekara kuma ko kuma fiye da hakan ga akwai wadda ma mu da take nan kasaisayin da ake yi nan wajen wato ita sai da aka rihi ta ma an sa ta kasu eh to kuma dai abin da mu mun ga kamar mu dai ko ni prat a aikinmu da muke yi e lalle azima mun ciwo kan abin amma ba duk gaba ɗaya ba yadda hajiya hafsat ta ci mhm. sannu sannu ne dama ruwa da sannu suka kashe salka mhm. tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari eh, malama salam traore tsofuwar shugaban kungiyar koni ce da muka yi zance da ita a game da kaciyar mata a nishar mun ga eh, yanda kaciya ake yin ta da kasashen waje ba ɗaya ba ne na harko dai eh, kaciyar nan kashi-kashi ne akwai na harko eh, yankan da ake yi yaucin shi kaɗai ne ake yanka na biyu a wanda in aka yanke yauci a yanke kalkalbai da ke nan sai a hidda su akwai wayansu yankan da ake yi in an yi shi sai kuma a ɗimke na hudu duk shahe-shahe ko matse-matsen da ake yi da ke kawo cututtuka ko da ke kawo matsala su ne shiga cikin na hudu kenan eh, in aka diba a nishar mun samu matsaloli da yawa matsaloli da yawa shine kamar in aka ma yarinya kaciya shina iya zamanto a samu ta ya kare hatta mutu kuma akwai cututtuka da ke shiga ta samu masassara shi ma hatta mutu akwai kuma halau in ta je kamar gidan likita ko rishin hitsari ko wani abu wanga duk matsaloli ne da take samu kuma kamar in yarinya ta samu yankan nan da aka yi yawar warke wannan sai ya yi kamar gudashi gudaci kuma eh, bai warkewa sosai kenan wurin aihuwa ana samun matsala banda wannan kuma akwai wa'ansu ma rishin aihuwa tunda cututtuka in suka shiga sai su hau har cikin eh, eh, wurin ma'aihoyi yarinya abin da ke sa ana yin shi tarihi na, na, na wajen kowace eh, al'adu eh, kamar na gurmawa fulani akwai shuwa wajen difa akwai iri dewa a nishar akwai kuma in aka diba a ƙasashen waje wa'anda ke kamar frontier da Niger. To Madalla mun je mu saurari Salamatu Traore malama Maimuna da ku zan fara me za ku ce a game da abin da muka saurara a zancen Salamatu. Ni dai zancen Salamatu ta yi don saboda ita ma ta yi zama cikin kungiyar mu ai ta yi yaƙi da wannan abin. Hajja Hafsatu me za ku ce a game da magana salamatu to duk abin da ta haɗi shine na haɗi mhm, mhm. kenan ina goyon bayan ta duka haka nan ne mhm. amma babban abin ka amince da wannan cutar yoyon hutsarin za mu dawo gare ku insha Allah malama Hassana me za ku ce a da na saurari madam salamatu duk abin da mun ka haɗi shine ta haɗi Eh, game da aihuwa lokacin ji ta ce zub da jini mhm. rashin jini mhm. da wannan cututtuka na infection mhm. eh, duk gaskiya ne abin ta hudu tuma da la'akahin mu ci gaba kuma za mu sake sauraren ra'ayin al'umma a game da wannan kaciyar ta mata da ake yi to ni abu da nake tsammani gaskiya abu ne wanda bai kamata ba gaskiya abu ne wanda bai da kyau fi sabidillah in tana yiwa a yi kokari a bar irin wannan wannan aikin kwa ni dai da ni tashi ban san ana yin mace kaciya kuma ban san da ce ana ce ana yin mace kaciya to duka abin da addini bai zo da shi ba yan ana yin shi gaskiya surtu bisa bisa da adam ba abin kirki ne ba kaciya da ana yi maza ne an ka aza an ka aza don a yi musu kasiya amma mace mace wallahi gaskiya bai yi ba a yi mata kasiya wannan ba na mata ne ba na maza ne a bar yara don saboda matsala kaciyar nan yana sa mace ya samu matsala babba matsala bai yi ba wannan nauyi bisa uwaye suke tunda su ne sun kai mata wajen aihuwa ya samu matsala ko diya ko ita ko diyan da zai aihu ko da bai yi ba kenan abin ga nauyi bisa uwaye dan Allah su bar mu yara kaciya To Madalla kun saurari ra'ayin al'umma na kasar Nijar a game da wannan kaciyar mata da ake yi hajiya maimuna. Me za ku ce a game da abin da muka saurara? Wallahi bisa abin da muka saurara ni abin ya burge ni sai in ce aiki ya yi kyau ya yi hori. Mm-hmm. Na saboda inda al'umma ta san namiji ya yi magana, mace ta yi magana ta ce wallahi wannan abin bai yi ba. Mm-hmm. Kuma su ma sun koka. wallahi masha Allah an birge an yi ci gaba mhm. ba baya ba ma mun gode tawa da lawalama hafsatu to wanda suka faɗi haka nan ne mhm. wannan al'adu gwamma a dina su kuma mhm. kun san kamar yadda na faɗi ne al'ada ne na da ka uwaye da kakanni amma ba ko ina ba yadda hajjiya salamatu ta faɗi ta ce wajen gurma da wajen jihar difa kenan su akwai wa'ansu wanda su wannan kace in ba a yi ta suke kaman ba haka bane ai a da yanda ake zancen kaciya ba kaman yanzu ba mhm. abin ya rage mhm. sai ana wayewa mutane kai yanzu wannan mutane da su suka haɗi kenan wayewa kai ya shige su mhm. har suna ce ma uwaye da ubannai a samu a wasa a daina wannan al'adun sai an yi babban taron gangami ana yi wa mhm. amma bai isa mutum cikin girman shi a sauya mai al'ada da wuya he sannu sannu eh to madalla malama hasana me eh, za ta ce akan abin da sun kace duk haka ne tunda mu mata da suke ake maka ce nan sun ayo kamar in za a yi musu saki muna hira da su mhm. mu ce to cin ga aihuwan da cin kai cin ga cin wahala mhm. kakakun ka yarda an kai muku kaciya mhm. su ce ba da son su ne ba eh, sai mu yi musu sensibilization to madalla zan <laughs> dawo gare ku malama maimuna me yasa al'umma ke yin wannan kaciyar to al'umma dai da take wannan kaciya saboda akwai wata jiha ko wani bangare da suke ce lalle azimin wai kamar kazamta ce a ɗiya mace shi dai wannan abin in ba a rage aka ɗebe shi ba to <laughs> kamar ka kwanta da namiji kai ma mhm. to sai daɗa sai su ce to yanzu dole ne sai an kai yarinya ɗiya mace a ta yi mata wannan kaciya mhm. eh, kamar namiji shi kuma in zai ta kama in shi na son kamar wai shi kamar macen kamar ya adana ta kenan kenan an ka sa ta ba ta samun guzarin ta ta ta nemi wani namiji kamar kenan an yi wangakin ta ne ba ta samun shawar wani namiji ya an ka sa ta abin ga ita ma shi ma wani bangaren shaha ne ke wannan abin mhm. eh to don haka nan ne sai a kai sai a sa ta wannan abin gashi zai a ce to kenan in ya tahi ma kenan sai wurin hitsari kadai ake baro mata in gane to kenan tun da wurin liƙe yake yi sai ya tahi ya komo in ya tahi ya komo sannan ne da kuma a yi wani bikin tahi a gidan likita ko a buɗe kuma kwarai a matsayin ku na masu fafutuka na yaƙi da kaciyar mata yaya halin kaciyar mata take yanzu a wannan shekarar ta 2021 a ƙasar Nijar wallahi ta rage a nan dai mu dai vraiment percentage ke ina tsammani ya yayi ƙasa mhm. eh. wace jiha aka fi samun wannan aikin to tilabiri dai mhm. talaberi ana samun wannan kaciyar ta mata da aka ci don saboda nan kun bayan ruwa muna samu don saboda akwai hillani akwai gurmawa mhm. kuma nan ma wajen terakin nan can bisan nan su ma Eh, akwai su ma wa'annan kama sanwar barin nan wa'ansu can na kuryan nan da gurma da yake su tare da gurma suke mhm. lalle akwai wannan abubuwa amma yanzu wannan abubuwa da dai sauki don mhm. saboda amma muna son a ƙara Kamali bisa dalle azimin a samu yadda za a yi a wayin mutane kai don saboda har yanzu an su yadda dai ya hafsat ta ce wa an su taurin kai gare su mhm. ko an yi musu magana an yi musu magana to su sai su gaba haka nan ba mhm. eh to saboda shi dai ne ake son a ci gaba da wannan ma'awara don saboda a waye ma mutane kai mhm. shi kuma dan guriya ne in kika kama eh, tawa maradi zandar wallahi akwai dan guriya in gane to su wajen shuwa nan da aka ce kamar wani abu ne ake kamar mace ita in ta aihu ne ake cewa a sa mace hakan ga a tadu abin gashi mm, mm, ma'aihuwa shi ne mu muke dibi mu ma muka ɗauki wannan abin can wajen difan nan can wajen shuwa-shuwan nan haka ne mhm, suke mhm, mhm. Eh. to madalla zan dawo gare ku malama hassana me kuke yi don taimakawa mata da aka yi wa kaciya wajen haifuwa to sai dai mu kun san mata sun ka yi gidan likita kamar cikin matanti an tattara su da sahi ana gama su yi musu hira to akwai waɗannan masu kaciya sai mu samu su mu yi musu magana ba don kansu ba don yaran su su an riga ayi musu sai mu ce su hana ka su sa a yi ma yara kanana kenan yaran da sun ka aihu mhm. ka yi musu shine muna jawo hankalinsu muna gaya musu mun samu sun taho su aihu maternity mhm. um, shi dai muke nan gari tuma da latsan mm. dawo gari ku <laughs> malama maimuna eh, mine ne hatsarin da ke tattare da wa'annan al'adun gargajiya masu cutarwa hatsarin dai da ake samu ai an faɗa muku shi wannan daga an yi kaciyan nan ta mata eh, abin da ke da kwai kun sani wata rana abin da aka sa aska aska kuma ba ba a yi wanke ta ba ba a gyara ta ba ko ba haka ba kun san hatsarin da babban hatsari shine sida kinna akwai kwayoyin sida tana yiwa an yi ma wani da abin ga tun da tsohin eh, abin da ake aski ko lamuce ko kuma abin ga na wanzan mai da yake ba wanzan mai ne ke yi ba ka ce mata ita wagga ta nan da na ce muku ana ɗebe kamar da nan mm. to mata ne ke yin shi kun gani su suke ma abin gashin su mata wato sai a nemi aska wadda ba ta da kyawu a zo a yi wani a yi wani tun da na ji wadda ke mahara ta ce lalle azimin kamar kowa da kowa ne ake ma da aska guda mhm. kenan kun gani akwai hatsari babba eh akwai sida tana ciki mhm. akwai wannan ciwo da ake ce ma hepatitis ita ma tana ciki mhm. bayan haka nan kuma wato kun sani wanda an ka yanke ma shi abin da Allah ya yi gina jikinka da shi ko ba haka ba don saboda akwai aikin da ya kamata ya yi duk abin da kun gani Allah ya kadaro ka da shi dai lalle azimin abin gani wanda Allah ya yi ka da shi bai kamata a rage maka shi ba kama an rage su ne to in an kaɗe bai shi wata rana jinin sai ya ki tsaya to har ya kai su ga mutuwa ko kuma ko jinin ya yi sai a tahi da su can wurin tsohin mata a daka bagaruwa a daka menene ko ko a ɗauko kan jilo da menene sai a kawo a sa to kun ga shi ne kuka ji an ce infection kin mm-hmm. to shi ko infection akwai babba wadda za ta zo har a kai ga mutuwan nan tunda wurin wari yake tunda ba a kai su gidan likita ba to tana yiwa in ma an samu an samu lahiya sai wurin ya game dan wurin in ya game sai ya samu wa'ansu kuraje da yake yi hakan ga in ya hito kurajen nan duk sai su rihe bakin leban abin gashi eh mm. matanci to kun san mace ita dama <laughs> sai dai ta shiru ta abin ga abin na cikin ta mai kun san ba kowa ba ce za ta ci a ga abin da ke gare ta mm-hmm. to shi ne ya sa wata rana ko almi an kai mata sai ki gani sai in namiji ya ta ya ga wani abu sai a ga ana kiyo ana mine ne mace ta tashi ta yi gudu nan ta yi gudu nan ba a san abin da ke nan kasanta yana cin ta ba kun gane ya kamata don Allah don annabi mutane su sa ga kansu ko ba haka ba haraka duk wanda za ta cuta ma dan adam ya kamata dan Allah a bar wannan ne doka ta ce game da kaciyar mata to na ce muku doka abin da ta ce ta bugi kowa don saboda wanda duk yayi wannan kaciya ko ba haka ba mu dai mun tai kokowa mun tai har mu ne gidan juju na ce muku har mun samu abin gashi bisa gare shi kenan ya kamata duk wanda ya yi wannan kaciya wallahi yana kaso yana yin kaso yana yin kaso kuma hallau kuma ana ba da kuɗi don saboda haka nan ne in duka ne da uba da ɗiya da wanda ma ya ji an yi da wanda ma bai abin ga duk gaba ɗaya muke tattara mhm. a ta lalle bulalar nan ta bige su to madalla za mu dawo gare ku insha mm. Allah ka mu ci gaba dai eh za mu saurari tarihin wata mace ita ma da aka yi wa kaciya wadda kuma take ci gaba da rayuwarta duk da tana tare da wannan al'adar da aka yi mata itace eh, ita ce malama Fatima Riko kuma mawaƙiya ce a nan ƙasar Nijar. Mahaifiyar 'ya'ya hudu 'yar shekaru hamsin da bakwai Hajiya Fatima Riko marubuciya ce kuma mai yin waƙoƙin zamani a ƙasar Nijar. Tana da diploman sakatariya da kuma wani na matsayin malama mai koyar da murya a fannin kiɗa. Ta fara harkar waƙa ne a shekarar 1986. Fatima Riko na ɗaya daga cikin masu kyawawan dattawan muryoyi a ƙasar Nijar. Mace wace tun tana karama ta fuskanci al'adar ƙauyenta cewa da kaciyar mata lokacin tana da shekaru biyar ko shidda aikin da har yanzu bata manta azabar da ta ji ba. Fatima Riko ta faɗa mana halin da ta shiga. Abin da na gani kiki abu ne wanda in an ce dan adam a zo a kama ka da ranka a saninka a yanke maka wani wuri cikin jikin naka tun da nike zuwa har yanzu ban ji ba irin kiwon nan aka yi mini cikin duniya ba da ciwon nan duka sai a ce mutum kai yayi kuka da aka yi mini ni ina matashiya ni ban san in akwai wata illa da zai yi mini ba daga baya Ta tabi'o'in mu ne an yi mini episeto ya kare Ha aka zo aka yi mini aure lokacin nan na fara gani matsalan da ke ciki fuska in na ɗauki ciki sai na yi kwana uku ina nakuda sannan in samu in aihu sai wata saji Fam ta gaya min ta ce wannan nakuda na saboda an yi miki kaciya shi yasa ce ya du jijiyoyin da ya kamata su bude yaron ya huta su ne aka yanka don ka ma'aihuwa bai iya budewa da wuri sai dai sannu sannu haka nan sannan na fara gane ashe kaciyan mata akwai illa da yake yi ma mutum don ka ba ni kadai ba akwai waɗansu ni wai akan na yi sa'a kenan nake kwana uku na nakuda wasu in an yi musu arume ma ba su samu sha'awa wasu daga lokacin da aka yi musu kakiya sai su yi ta zub da jini har ma abin ya kai musu garai wasu kuma sai su ɓada jini da yawa kahin su samu lahiya da kyau akwai kuma illoli da yawa waɗanda ban faɗi ba nan waɗanda wasu mata da aka yi musu kakiya suna fama da su a yakin da take yi kan wannan al'adar ta gargajiya mai cutarwa cewa da kaciyar mata Fatima Riko bata taɓa yi wa 'yarta tilo da Allah ya bata ba kuma har ma ta iya sauya tunanin wasu iyaye. Eh, ya guda na samu mace ban yi mata kaciya ba dan mi dan saboda wannan ciwon nan da na jiran da aka yi mini kaciya ni ba ni so in sa ta ji wannan ciwon fitatar ita sai ta samu matsala ma wanda hiye da nawa na taba yi film wanda ni da kaina na yi taimanye na gwada ma mutane gani nan ni an yi mini kuma ga matsalolin da nake samun ciki kuma na taba yi wayewa kai cikin garurruka dajujjuka inda aka yi kaciyar mata kwarai ina waye musu kai eh, waɗanda aka taɓa yi ma ina yi eh, waye kan su kansu suna zuwa su yi taimanye a nan garin yamai ma akwai waɗanda suke boyewa suna ma yaran su kaciya sai a laɓe a zo a gaya mini sai in ta in iske su in waye musu kai in ke ka su yi ma yaran su kaciya bai da kyau in sun ki sun ce za su yi ba ko da haka nan sai in ke musu wallahi to in kun yi ma yaran nan kaciya ni ina zuwa in haɗe hukuma a zo a kama ya kai kamar fami uku waɗanda na yi ma haka na waɗanda su sun bari ba su yi ma yara ba malama salamatu traore shugabar ong dimol ta yaba da ƙwarin gwiwar wannan matar da aka yi wa kaciya kuma da ke ci gaba da jajircewa a rayuwarta rayuwarta daidai take ba ta da matsala amma ita matsalar ta kan mata ka su kawo ma ya mata matsala wurin kaciya tunda ba ta ga unhwanin a yi kaciya ba taimakon kuma da ya sa ta yi maganan nan so take duk mutane su gane an musguna maɗiya mata kas su a yarda su musguna ma mata bai kamata ba kuma bai da unhwani ba ta ga unhwanin shi ba in aka diba aka ga magana da ta yi ba laihinta ba ne wa'ansu ne suka sa aka mata ni dai a gani na ta kawo ƙoƙarinta bisa rayuwar 'yan mata da mata da kansu ya kamata a gode mata Mace bai kamata ba a rage ta, in ji Hajiya Fatima Riko, saboda wannan aikin zai iya zubar da mutuncin mutum, rayuwa da jin daɗin mace. Madalla a kun saurari tarihin Fatima Riko, wacce aka yi wa kaciya tun tana karama Malama Maimuna, me za ku ce a game da tarihin Fatima Riko? Fatima Riko dai mace ce dai lalle azimin tun da ita ta zo ta kakanta kanta har ta yi yaji wallahi ni dai gaskiya na daga mata hannu kuma mu ma nan wurin duk tahiyar da muka yi ko in kauye ne ko wani abu lalle muna tayya tare da ita ma wallahi eh kwarai da gaske don zaluma ce eh zaluma ce kuma an gode kuma lalle gaskiya ne ta waɗi ubangiji Allah ya sa mu gane mu bari amin ya rabbi malama absatu lalle fatima reko ina shinshina mata mhm. tunda inda aka ce a kowane jiha an samu mata kamar ma fatima Riku wanda suka samu wannan kaciyan mata suna yanda take waye ma mata kai a ce kowane jiha akwai irin fatima Riku da abin ya yi ya ci gaba kwarai ya mm-hmm. rage mm-hmm. ta zama ambassadress bisa mutilation genital feminine mm-hmm, a samu a ce ko ina ko ne akwai irin jarraman matan ga kamar fatima riko tunda ita da ta yi da aka ma ita ta san ko ke ciki kuma bata boye ba kuma bata ɓoye ba mhm. kuma ta zo duk ta faɗi abin da take nan tana shi kenan ko akwai wa'ansu masu niyyar yi a gaba in suka ji abin da irin abin da Fatima Riko ta yi za su daina to madalla mm. malama hasana to kamar yadda hajiya hafsat take da hajiya maimuna ni ma ina goyon bayan su mm. fatima riko ta yi kokari mhm. babbar kokari ta yi tunda ba kowane mace kowace mace za ta hita ta gwadi kwanta mhm. a san da an kai mata wani abu tabbas to shi yasa ta yi kokari kuma tana so wannan abun ya rage mhm. kaciyar mata ya rage. Mhm. Eh. To madalla ranar shida ga watan february ita ce ranar yaƙi da kaciyar mata. Malama Maimuna, e, eh, wace irin cigaba aka samu a cikin yaƙi da kaciyar mata? To, na haɗa muku ai nace ce muku wallahi ci gaba an same ta tun saboda mun samu raguwa kwarai amma mu abin da muke so don saboda aiki in kana yin shi sai da hali yana faɗa muku in ka ga mutum ya tahi mu dan saboda menene ake cewa volontariya mu ba wani salar ba ne muke nema mu ba wani menene ba kawai niyya ce muka yi mhm. ONG kin mu take yaƙi da wannan abun mhm. ko ba haka ba mhm. to ya kamata ko kun gani na ce muku eh sai a ci gaba da ba da kokari wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin yaƙi da eh, shi wannan kaciyar mata to wannan kun san mutum in shi na al'adun shi ba ka tahiya kat guda ka cire ka ce mishi wane ka bar kaza ko kaza mhm. a'a ba haka nan ne muka yi ba mu bisa tahiya wadda muka yi mun yi rairahi kuma mun samu mhm. an muka tsaya da ƙahun eh, malama hafsatu wani hanyoyi ne kuke bi don kawar da wannan kaciyar mata a matsayin ku na ofishin ministan kiwon lafiya to bisa a keɓe wannan eh, mugun al'ada da ake na Eh, Katiyan mata inda na haɗi muku ministan ke lahiya kamar ke wajen cutar yoyon hutsari muna da kundinmu da mukayi. kundin nan mataki uku muka ɗauke shi na hwari kowa ya san wani al'ada ana yi wa a yi rigakahinta kenan muka sa babban vole bisa rigakahi yadda na haɗi muku ɗazu shine akwai masu hannu da shuni da gwamnati da malamai da sarakan gargajiya da duka al'ummar Nijar kowa ya sa hannun shi don a yi yaƙi da wannan mugu al'ada da ake mhm, mhm. kuma akwai yadda kamar yadda na faɗi muku akwai har yanzu wanda ake ma ɗaya suna samun cutar yoyon hutsari to wanda aka ma ta samu cutar yoyon hutsari kenan shuma ɗauki matakai dukka cikin jiha muna da wurin likita uwa da ɗa da ake cewa muna da ƙwararrun likitoci da suke musu wannan magani mhm. in sun samu cutar yoyon hutsari. Mhm, mhm. To madalla malama abisatu wani irin kira za ku yi zuwa ga masu yin irin wannan kaciyar ga mata da kuma al'umma ga baki daya a gulguje. To kamar yadda na haɗi muku ne ba a gajiya da wannan waye-waye kan mhm. a kwatanta musu wannan abu ba abin kwarai ba ne kamar yadda na haɗi muku ɗazu wannan abu da fatima riko ta yi a sami irinsu ko ina cikin jihohi su zama ambassadris wanda su su kawo taimakon taimakonsu kuma wannan aikin abin da ya sa ma ake nan ana girmama shi tunda manyan Nijar sun sa abin sun ɗauki abin hannu biyu. Mhm. Kan shi minista na kiwon lahiya mhm. kan promotion de la femme les ONG association wani sirakan galgajiya wani majalisa kowa ya sa hannu mhm. shi ya sa ma abin ya sa yake nan yana ragewa yana ragewa kuma abin da zan kara ko ni prat da ita association de sage femme mm -hmm. suna cikin cikin rezo tare muke da su kenan komi da zami tare muke yi da su amma su ma can gebansu su ma suna nasu to madala malama hassana wani irin kira za ku zuwa ga al'umma to zuwa ga al'umma dai masu yin irin wannan muna ja hankalinsu su daina su bari tun da yana nan sa mata suna kuka suna kuka da yawa wallahi da wannan kaciya mm. eh su daina ai kuma sensibilization ai da yawa kan wajen ungozomai wajen koni ne a nemo masu sensibilization shi ma sai da hali <laughs> ya da maimun ta yi ba haka ne eh. ta ce kowa ya shiga Mm-hmm. ka amince wala press kamar kanan mm. gayyatar da eh, studio kalangu eh, ta eh, mana kenan wannan abin yana ci mata vrema ya tsaye mata a rai mm-hmm. wannan kaciyar mata da bisa cikin harakar cutoyin huzari mm-hmm. ya kamata press ba press duka na Nijar kowa ya kama wannan abu a hannun shi kun ga dai mu ba komai ba muka ba studio kalangu ga sun gayyace mu <laughs> muna gode muku to mun oh, gode madalla malama mai muna a wani irin kira za yi zuwa ga al'umma lokaci yayi to masha Allahu ba abin da za mu sai dai mu sallama don saboda yan uwana duka sun riga sun tsude wannan kwano da dani mi za ni ciya an nade tabarma <laughs> to ba da lakahin mu nade tabarma ta mu kamar yadda hajja maimuna ta hodi eh, za mu saurari shirin namu da muke cewa matsoki ji hira ce tsakanin mata biyu na awayewa wasu mata kai matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kina lahiya mm, fifike ce da Allah ya hankali hankalina yana nesa amma lahiya ta lau kewa kina lahiya hmm, ba ni bace mai kama da ni ce ke wannan in kina cin wannan lakan ba ki ji ba ki gani kuma abin nan ni wallahi yana damuna haba abikiyata ke ma ke sani matsalolin da a bisa kaina ma sun hini yawa in ban ci lakan nan ba ho ban ji ban gani ke ma duba halin da nake ciki man ki gani wane irin matsaloli kuma duba halin da nake ciki mana in na yi ini guda ban ci lakan nan ba tashin zuciya zai matsa mini sai rana ta hwaɗe ai kuma kinga. magani ne mai kyau da nake iya samu da bai ma kai sai na bata kuɗi da yawa ba da dala biyar zuwa ashirin haka Hmm. Na sani yana maganin wani tashin zuciya da wani ƙwarnafi a lokacin kana ɗauke da juna biyu, amma bai kamata ba a ce kana ɗaukan shi da yawa. Ke, ba wani ɗaukan shi da yawa ne nake ba, in na ci ne faga ini in ci ta arba'in kawai dan dai in ji wani naji dan sauki sauki ne shi ɗai ne in na ci shi nake jin naji dama ta arba'in abin da ke kike gani kaɗan ba wanda zai iya kawo miki matsala ga kiwon lafiyar ki kuma kin san da ɗaukan abu da yawa yana da matsala sosai hmm, Allah ke kina son mai da cibi kaho wallahi magana da bata kai bata kawo ba dan kananan guntayen lakaga da nake ci <laughs> wallahi kina da matsala hawa buɗe kunnuwan ki kishi laka yana iya kawo maka matsala da zai iya tahiya ya zamna miki cikin timbi kuma ya kawo miki matsala a ciki. Haba Rafika, ke wallahi kina son matsala, kenan akwai ma wasu illoli. Hmm, ke wannan ina ganin baki nan ga ganewa. To ki sani cewa likitoci sun hana cin laka. Balle ma ga mata masu juna biyu. Dan me kuma wallahi tana da daɗi kuma sai ka ji kana daren da da Allah ɗan taɓa ki shi dai wadda take. Allah ya kiyaye. Lakar. lakar tana iya kawo rashin jini ga masu cinta a cikin jikinsu ke mai wuyan ma kin ga rashin jini ga mace mai juna biyu abu ne wanda dama ya tabbata ne balle ma a ce kuma tana cin laka kuma haba kar ki damu komai zai tafi daidai kayan rashin jini ya kawo gare ni zan daina hmm, hmm. dariya ma kike ba abun wasa ba ne abin da ke bambanta malakan shi kana cin shi ne kuma bukatar cin shi ke shigo muka kin ga haka yake zamanto maka kamar kwaya in baka ah. ci shi ba baka jin daɗi Habaji, wallahi kin fara bani tsoro Rafika. Abin da tsoro a cikin shi, ba ma haɗe miki ba sauran illolin nashi ban da ma rashin jinin. Kin ga akwai aihuwa ba tare da lokaci ya yi ba, ko kuma ya hana bunƙasar jariri cikin mahaifa. Abin mai tsananin ma kina iya rasa ɗanki. Ke ma kina iya rasa rayuwarki a lokacin kina da ciki ko kuma bayan aihuwa. Subhanallahi, ni ban ma san gami zan tuna ba, tsakanin aihuwa lokaci bai kai ba, koko, koko hatsarin kamar ina iya rasa ɗana. Ni kawai fa ina so in ji na ji dama ne lokacin wannan juna biyun da ke gare ni don wallahi bani jin daɗin komai sai lakan nan. Hmm, ai kuka gaskiya ce, kiki yayi kanki, ki je ki gwajin kanki domin sani. a wani yanayi ke da ɗanki kuke ciki. Hmm, ai bani da zaɓi, ai daga yau wallahi na daina cin wannan lakar, kuma gobe tun da sassafe zan je in ga likitana. a to hakan ya fi in ba haka ba za ki aihi ɗa wanda jikin shi duka laka ne <laughs> gaskiya fifi na gode wallahi na gode da wa'annan labarai da kika bani ai shi kenan kamar na fara sake hanya don kan ma in bi ta wajen yawo buku-buku ta sa ni cin laka kuma <laughs> wannan tsakanin ku ne ni bai kallo na <laughs> ai gwamma ma ka kiyaye a to madala shirin matsauki jike nan bisa kan cin laka mata da suke cin laka musamman ma ga masu juna biyu malama mai maimuna a gulguje me za ku ce a game da abin da kuka saurara masha Allah wallahi wannan abin ya yi don saboda wata san ce aka yi lalle azimin ta waye mata kai kuma ta jawo hankalinta har ta yarda da shi to haka na ake son kowa yi wannan kokari mhm, mhm. malama hafsatu to mu ce mun gode musu tunda dejan ana awo Mm-hmm. ana kwatanta ma mata cin lakan nan ba abin kirki ba ne yana sa musu rishin jini mm-hmm, mm-hmm. mai da yawa bisa yarda amma kin ga irin wannan abin ana a kamfani kenan ana ƙara ƙarfin awon da ake ma mata zancen da ake musu to gozumai <laughs> ni mun gode uh-huh. eh, a gurbin mu cin komi <laughs> vraiment cin komi cin sensibilisation eh kaman ana waye ma mace kai ana so a lafen da hakan ga a ci nasara a karshe mm-hmm. mace ta san ta yi laihi kuma ta amsa ba ta kare ta gane to madalla mun gode to madalla masu rari a nan muka zo karshen muhawarar ta mu ta yau akan kaciyar mata illolinsa da kuma dalilansa mun kasance da madam dullai maimuna ta koni prat da kuma madam mun kai hafsatu sakataren dindindin na kawar da cutar yoyon fitsari da kuma malama madam hassan hassan hassana ngozma ce sage fam da ni kuma rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da kuma amina hassan akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya